bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man wala yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan tasha ta mai albarka Africa TV 3 ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. barkan mu da sake saduwa a wannan shiri namu na mu gudu tare mu tsira tare kamar yadda muka sha faɗa shiri ne da ke batu akan wasu ababe da ka iya gadarwa da mutum fushin Allah subhanahu wa ta'ala mu tunatar da kanmu akan wannan abu domin mu gudu tare mu tsira tare to yau ma insha Allahu akwai wani abu da zunubi da ka iya gadarwa da mutum fushin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma yakan auku a cikin ausadi a cikin al'umarmu ta hausawa to za mu tunatar da junanmu kan wannan al'ada ko kuma kan wannan abu da ke faruwa domin mu guje shi kar mu fada cikin shi ba wani abu ba ne shi ne ainihin yanke zumunci yanke zumunci abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala bai san shi balma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya so yaɗa zumunci ya gaya mana cewa ainihin mu ji tsoron wannan zumuncin kar mu yanke shi Allah ya faɗa a cikin suratun nisa'i aya ta farko ya ayyuhan nasu taqwa rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a sai ce wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wanda da shi kuke haɗa mutane ku yi magiya don su muku wani abu sannan kuma ku ji tsoron al'arhama kar ku yanke ta ma'ana kar ku yanke zumunci a wannan ayar Allah subhanahu ta'ala ya hana mu yanke zumunci domin shi zumunci ba ƙaramin abu bane mai kyau lokacin da ɗan uwa yake jin cewa ɗan uwa ya damu da shi to za ka samu zumunci yana nan da kyau amma a lokacin da zumunci ya watse sai ka samu kowa ya bi hanyar da yake so ba tare da kowa yana lura da wani ba ko kuma wani yana lura da wani Allah ka kiyashe mu annabi sallallahu alaihi eh, Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin wata ayar yake cewa allazina cewa alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal wa yufsiduna fil ard sai Allah ya ce ulaika humul khasirun waɗanda suke ainihin kasancewa suna warware alkawarin Allah bayan kullawa da suka yi sannan kuma suna yanke abin da Allah ya yi umarni a isar da shi wato zumunci to waɗannan suna yawo da ɓatuci a ban ƙasa dukkan wanda ya kuma aikata wani abu maras kyau a ban ƙasa Allah ya ce wa ula'ika humul khasirun waɗannan su ne masu hasara Allah ka kiyashe mu da hasara ah, imam ibn hibban ya rawaito hadisi a cikin littafinsa da wasu, daga cikin marwaita hadisi a hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa thalathatun la yadkhuluna aljanna mutum uku ba sa shiga aljanna so da yawa zaka ji annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce mutum uku wannan adadin baya nuna iya mutum uku nan ne a nan zai iya ambatan wasu a wani wurin kuma ya ambaci wasu daban wanda idan kuna biye da mu a shirye shiryen mu za ku ji da dama muna kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum uku kaza ba sa shiga aljanna mutum uku ba sa shiga aljanna sai ka samu ya faɗi wasu daban a can ya faɗi wasu daban anan to adadin ba shi bane abin lura abin lura shine menene wannan laifin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya misalta shi da cewa ba za a shiga aljanna ba idan aka aikata shi to a nan wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana cewa mutane uku ba za su shiga aljanna ba ya ce mana na farko akwai mudminu hamrin wanda yake ainihin mai yawan ta'amuli da giya yana shan giya ko yaushe yana cikin maye sai ya ce wa rahim da kuma wanda yake yanke zumunci haka kawai ya yanke zumunta to wannan duk wanda ya yi haka ya ya kasa ya arra da kanshi ya tozartar da kanshi ya miƙa kanshi zuwa ga gidan wuta Allah ka kiyashe mu sai kuma a gaba ya ce wa musaddiqun bai sihir da wanda yake gaskata sihiri to kaga a cikin waɗannan mutane guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qati'ir rahim da wanda yake yanke zumunci kenan wannan yana nuna mana yanke zumunci babban zunubi ne wanda ka iya gadarwa da mutum fadawa gidan wuta Allah subhanahu wata'ala ka kiyashe mu Allah ka ba mu ikon sada zumunta da suke tsakanin 'yan uwanmu da juna uh, insha Allah za mu tsaya a nan gurin ku kasance tare da mu a shirin mu na gaba za mu kawo muku wani sabon shiri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh